بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين gabaninmu na wannan kungiya ƙarƙashin a Sheikh Ibrahim Yawale gaban majalisar malamai sa alarama Muhammad Bello sauran jami'an jami'anmu mahalarta wannan majalisi da shugabannin agaji na detachment ko division masu kallon mu da sauraron mu kusa da nesa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ne sha hudu ga watan Ramadan. hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya jere da sha biyar ga watan Ibrahim miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu tsara shekara dubu biyu da ashirin da biyu. A ɗan uwa musulmi mahallarta wannan masallaci wannan tafsir ta wannan masallacin sunna na wannan farawa a nan Bantagora local government garin Bantagora Niger State Nigeria na sake kira ga ‘yan uwa musulmi na wannan yankin Sudan baki daya daga mai girma gwamnan jihar naija ɗan Bantagora mai girma Kanan Bello mai girma chairman fan basket mai girma mai sola mai girma accountant general na niger state dan kontabura mai girma yan siyasar mu musamman sanato wanda ke wakiltar wannan tsawon bargo emirates da kuma sudan emirates sauran mu da muka kawo sunansu da waɗanda ba mu kawo ba manya da ƙanana maza da mata cewa in Allah ya yarda gobe asabar za mu kaddamar da neman tallafi na marayu gatan ku Allah a wannan masallaci bayan da asar don haka muna roƙon masu facebook da media da su tura wannan sako namu ga dukkan wani mutum wanda yake dan asalin sudan ko kwantakora ko kewayenta wanda labari ya kai gare shi da wanda kuma ya gamu a media muna kiran shi da ya aiko mana da sako ga wannan kungiya ta Chief Boys Kwantakora Local Government domin waɗannan marayu in kun ba shekaru da suka wuce ba mu buɗe wannan lancin irin haka ba saboda akwai ɗan sauƙi-sauƙi na marayu amma bana yawan marayu da ake da su saboda kashe iyayensu da aka yi da waɗanda kuma da rasuwa ce ordinary bana sun yawaita gaske shekara ɗaya matuƙar gaske don haka akwai ƙauyuka wayanda sun dawo cikin gari kuma sun dawo da marayu an kashe uba an kashe uwa ko an kashe uba uwa na nan ko kuma an kashe duka ma gaba ɗaya ƴaƴa ne kawai akwai ba kanin uba ba wan uba ba uwa ciki ba uba ciki duka sun mutu don haka muka ga ya kamata bana babu wani girma ga wani mutum a wata kujera a wannan yanki na Sudan, balma da naija gaba daya, ban Najeriya gaba daya, duk wanda sabon wanda ya kai bishi mana roron ya aiko mana ko dai da tufafin mata, ko da tufafin maza, ko da abincin sallah, ko kuma da kuɗin danki ko kuma duk abin da yake iyawa kalma ne idan kayan yare ne na wasu sallah ba mu dai bukata a samu ragowar marayi daya wanda zai yi mana kuka a ranar sallah saboda bai da yan kayan wasa ko jan mota ko dan agogo ko dan madibi ko dinki sabo wanda masu iyaye ah, ke iya yi musu don haka wanda ba mu je gidan shi ba ko mun buga mai waya mai dauki waya mu ba waɗanda a kusa-kusa da shi yare shi daga cikin ku su yi magana da shi daga cikin su akwai sanatan bello don haka ko ma kwamishina mu'azu bawa yanzu nan shi ya samu kaɗan samu ƙarin cika ya aiko a kawo man sako na gudunmuwar shi na mahaifi dai ba wa kyau dattijan musulunci dattijan sunan Allah ka yi mishi gafara ya ba da dubu hamsin sadaka madade shi mahaifiyar shi ma ta su don haka ya ba da dubu hamsin madadinta shi kuma karan shi ya ba da dubu ɗari biyu saboda haka kuɗi na nan a hannu ga sunan an ba shugabanni naira dubu ɗari uku Allah ya saka da alkhairi za mu maimaita wannan gobe insha Allah haka nan a zamu kuma sarkin daji barista Abdulmalik kwamishina shi ma na yi magana da shi a waya na samu labari ya aiko a turmin zane da yaji ina tsoro in yi kuskure don kama an min turmi ɗari biyu haka ne? Turmi ɗari biyu Sadda ɗari biyu kawai wannan Allah ke mashi albarka, Allah ka yi albarka, Allah ka sa yana da yawan cire ya zama gwamnan Niger, don ya taimaka ma addinin musulunci. Allah ka yi ma babanki albarka, Allah ka yi ma zuri'arsa albarka. Ikira. إذا نشر عليكم الميتة والدم والعلم بالبر وما أهل فمن addini dai ba wai kawai na a samu lada ba kadai na ibada ban addini ne mai duba hatta kiyon lafiyar mutane yana duba kiyon lafiya yana duba tsarin tattalin arziki yana duba kuma dukkan wata maslaha shakhsiyya ta mutum ba wai kawai ya dora maka ibada kai ta yi addini haka mutu a yana sassauta yana kuma tsara maka abubuwa ya taimaka ma wanda kagarai ba su da irin wannan ni'ima misali wannan aya سورة النحل آية دليل شاكر شاكر فوق da sha biyar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yace inna ma harrama ma da alaikumul baitata Subhanahu wa ta'ala yace abin sani kurum ba kowane irin abinci a haramta muku ba don a nuna karancin abin da a haram mafi yawa shari'ar Allah halal ya fi yawa bisa ga haram abubuwan da aka ba da izini a yi na doka wato sun yi yawa bisa ga abubuwan da an kace a bari eh, don haka yasa abubuwan halal ba su makin kuwa sai dai a dan ciro abubuwan da suke haram sai a faɗa yan dangogon su kaɗan kaɗan shi ne su jihana kuwa ta'ala ya ce ubangiji kurun ya haramta muku daga cikin abubuwan da ya haramta muku na farko akwai mai tata ma'ana moshe moshe shi ne wanda ya mutu ba a yanka shi ba yanka ta musulunci hikima haramta moshe saboda bai fitar da cuta ba gudun kada ku ci ya cutar da ku idan dabba ta mutu ba a yanke ta ba yankewar da ake yi mata ba wai na addini ne kawai ba na ibada bal yana zubowa da jinin makogoro wanda ke gudana mai ƙarfin gaske yana tace muku dukkan wani nau'in ƙwayoyin cuta jam ko bacteria wayoyin cuta da ke cikin jikin dabba wannan jini shi yake kwaso da aguge ne ga makogo yasa in ka yanka dabba za ka jini yana fitowa da sauri yana farara cikin duka ya kare to a wannan lokaci ne zai taso dukkanin kwayoyin cuta da ke jikin ku sai ya fitar da shi wanda inda ba a yanka ba dokacci naman za ka ci tare da wannan ƙwayoyin cuta don haka yi samu musulunci ya ɗebi maslaha sai ce ka yanka in ka yanka kuma ka yi ibada na biyu kuma ita dabbar baka cutatar da ita ba a wurin ribaran da ka tausaya mun kun duba cikin hadisin arba'u na nawawi za ku ga hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗayan idan idan za ku yanka dabba to ya kyautata abin nan kisan shi in mutu ɗayan ku zai kisa na dabba ma'ana da yanka to shi kyautata kisan shi ma'ana kyautata yankan shi don kai ma ba ka so ranar ɗiba rayuwanka ba ka son ubangiji ya wulakantar da kai wani fiskar rayuwanka kamar ka don haka yace ɗayan ku ya wasa wadda za a yanka dabba da ita don ta samu ta ji saukin fitar rai ka gani ka yi ibada kenan kuma ka tausaya mata kai don an ce irhamu man fil ardi yarhamukum man sama ku tukuna ku tausaya ma waɗanda ke kasa wanda ke sama sai ya tausaya maku don haka kaga ka tausaya ma dabba kaza ce tunkiya zura kuɗi? bangaren shanaye abun yanka dai wa haka da hatta kifi ba a so ka ɗauki kifi yana balbalbal yana bugun ya nuna da rashi ka je maki a wuta ba an fi son ka ɗan aje shi inda abin nan ga fili har alama ta gwada bai samun shi kwarai bai numfashi ya mutu sai ka sa a wuta ana buƙatar ka tausaya hakar ka ɗauki dabba da rai jefa ta a cikin tukunya ko ka jefa ta a wuta ya kamata ka abin da ka tausaya domin kai ma Allah ya ya tausaya maka saboda haka yasa shari'a ta haramta abin da kulta ta dabba a gurin a ɗiba rayuwarka na biyu ne ce wasama bihanahu wa ta'ala sai ya haramta muku kuma a shan jini wannan jinin da ya kwararo karka shi yana da yana da cuta kamar yadda aka faɗa don haka in ka sha ka haɗiye wannan ƙwayoyin ka don haka musulunci ya haranta muku gini amma hadisi ya isa tunani, sun samu bulugul mara a da mahulla. ya kawo hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana moshe guda biyu ya halatta mana ne guda biyu an halatta mana moshin kifi wanda ya mutu ba a yanka ba an halatta mana kuma kwara wanda ta mutu ita ba, don haka kenan tun da an kira ta moshe alama ta gwada ba a yadda tana da rai ka jefa ta a wuta ba tana kwakwakwakwakwak da kambolin da ka jefa su da ranta abin da garwa shi wani kakar ka yi wata. ka bar ta waje sai ta mutu ka dau mataki da za ta iya mutuwa ta mutu a lokacin nan sannan ka sanya ta a cikin wuta sannan akwai hanta hanta jini ce amma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya halatta muku kuna iya fuskanta duk da kasancewar ta a birnin jini haka nan saifa saifa ita ma jini ce amma shari'a ta amince mako ta yadda ku yi amfani da ita hadisi ma ya zo da dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa wannan ba ta moshi tsakanin dabba da take a tudu dabba wadda take asalin cikin ruwa take rayuwa ko da ayyu ne ka san ayyu yana iya tafiya a kudu amma cikin ruwa yake rayuwa haka nan kada cikin ruwa yake rayuwa an yi magana kifi akwai halittu irin kunkuru wanda ke rayuwa a cikin ruwa akwai wasu dai abubuwa da yawa waɗanda akwai dorina wanda kada akwai dorina akwai abubuwa masu rayuwa sai an samu kabawa wanda suke karkanci su ne za su iya ba ku ƙarin haske da waɗannan koda sun mutu moshe to ku laifi saboda bincike ya nuna ba su dauke da wani abu mai cutarwa dalilin haima ta halittar su da suke da suke rayuwa da ita akwai irin sha akwai wai manyan kifi wanda sun yi girman mutane Sai fi jikin mutum girma duk waɗannan ba su bukatar don yana da girma a sa wuka a yanke shi alhamdulillah wannan ni'ima ce kyauta ce daga Allah bayan jini na uku sai ce wallahi alhamdi subhanahu wa ta'ala ya haramta muku cin naman alade abinda ake nufi duk aladen gaba daya don kirki amfani da kalmar laham saboda fata shi ma nama ce shi fata shi ba irin fata ce irin ta akuya ba da ake redewa abin da muka manta mu faɗa shi ne akwai hadisi sahihi shi ma na sallallahu alaihi ya yi bayanin cewa an ba ku dama ku yi amfani da fatan moshi fatan rakumi moshi fatan saniya fatan akuya tinkiya amma shi ma akwai bukatan da jeme ta ya zama na an jeme ta kun san jima ba ku sani ba za ku rufe kan bayani ah, abin nan wanda in suka ba da fatun nan na layya a kungiya ai ana kai su wani kamfani a jeme su to ko da akuyan ta mutu ko tinkiyar ana iya ne ta moke yadda jikinta ma'ana namanta da kanta da kafafunta a yi amma fatan ta sai a abin nan a jeme ta gaba daya don a yi amfani da ita wannan haramci ba zai ke shafuwar ma'amala na na yau da gobe ba na zama a kai duk da akwai malamai a halittar rahimahumullah waɗanda suke ganin kuma bai kamata a yi zan gabu da fata ba ko an je ta wasu na ganin cewa dai ana ma'amala da ita ne wurin walki wurin wasu abubuwa da yawa dai amma an riga an je dai an samu sauki shari'a ta ba da izini a yi amfani da ita sai ya ambaci lahamar Hindi. lahamar Hindi shari'a ta haramta shi saboda poison yana da guba yana da cuta mai yawan gaske a cikin jikin shi kuma shi naman matsala ce ta biyu shi ne bai da bai san ciwon kai ne ba halitta ce wadda ba san ciwon kanta ba don haka kowa ke cin naman ta bai shi dukiyar shi za ta mutu yana iya ba ka auren mata sai ka dan kwana da ita ka ga iyakar rashin kishi ke da to duk mai cin nama alade idan ta mafi yawa Allah da suke cin nama alade za ka ga halayya su eh, za ka ga ba su da kishi wurin iyalan mutum ma za ka ga gaba ɗaya ma yana iya ba kwanciya da uwar ciki ne za ka ga yana iya kwanciya da ya ciki ne kuma yana iya ba ma yana iya ba ta ce aboki ne ya cire ita London kuma ya ba shi dama komi yake so ya yi da ita wannan duka shi shawarar da ke a addabar shi ne cin naman alade bangaren da muka lura naman alade ya shafi musulmin musamman arewacin Najeriya shi ne wani mai da ake cima reclon. Revlon mai ne na gyaran gashi wanda zai sa gashin mace ya yi kara-kara ya yi shayin ya yi kyau to wannan haramu ne wanda aka haramta ce shi aka aka haramta kitse shi aka haramta mai shi aka haramta komai na shi saboda aka amfani da shi don wurin gyaran gashin kai ko wani abu wannan haram ne don haka yasa bai kamata mata mace musulma ko da ma surar da ta kayi wani da mu ta ta tsoratar da mu ta haramta ma mace musulma da kai kanta ka bude kanta a gaban to mafi yawan masu gyaran gashi ba musulmai ba ne suna fitowa daga kudancin gabasin kudanci ko kuma daga kudancin Najeriya wasu suna fitowa daga kabilu daban-daban na duniya haramun ne da tabbas sun amma in dai kuna son irin wannan ba sai ku tura matan su je su yi training na gyaran gashin kai sai a bude senta senta eh, inda ba ga titi ba inda yake cikin gida ne ba mai izinin shiga da yawa yanzu mutane na ganshi a Gombe sai sun bude irin wannan ga kuɗin da za a biya akwai shi a Kano sai akwai shi ne jamoni da yawa ga kuɗin da za ka biya mata ne ake ka biya receipt ka yi komai sannan ka shiga a baka receipt cikin sai ka shiga an san irin nau'in aiki da za a mace akwai gyaran gashi da ya siya kai miliyan ɗaya a kan naira miliyan shida kuma da an gyara shi dole sallah ta zo a yi arwala da an yi arwala kuma ya lalace shi yasa da yawa matan musulmi sun halaka saboda wannan dalili an yi mata gyaran gashi ta amarya ce tana son ce kwana uku cikin wannan tuffa da aka yi mata da kuma gashi kanta da aka yi mata aiki kai dai kai lalace zai ce kwana uku ba sai sallah ba kana kunin ka aure amarya an kawo maka baka hanya domin duk wanda ya sallah a yi kwana uku bai sallah ba da gangan kafiri ne so da zaka hadisin jabir bin abdullahi radiyallahu anhu saboda haka dole ko da zamani ya zo da abu kuma dole sai an kiyaye an ɗauki matakai da ganin cewa musulmi sun kawo wa mahita sai da ba za su iya su halaka ba ana ara musu kuma kayayyakin amurci wannan dai ba mu da tuka game da biya kuɗi a basu aron kaya yaro zai aure ya biya kuɗi a ara mai kuma in ya gama an ganci ya mayar sai dai dole ya kamata amaryar ta sani ita ma amarya in sa ta yi aro ya kamata an ta yi sani domin musulunci bai yarda da da yaudara saboda ka kai zan kun yaudari juna ta ganka da tuwaki mai tsada ta ce wallahi wannan ka Allah ai akwai Allah ya tuwa ni asiri ashe ko ke ke da mace da kaga yaudara ya shiga saboda ka ala ita halin dai alade da kowane irin abu na shi har da ba a shi guje shi akwai tsutsotsi cikin shi mai tsuntarwa kamar kare shi ya zama takan din kamar kare shi kare shi ma kamar yadda bai dai daga ba ta ba a ci nama shi saboda ya shi ma yana da guba yana da jam yana da bacteria amma shi sama a ya zo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya yi lallaki a cikin farya ko kwano bal muna cewa ko a tukunya ko a tabarya don su ne mafi yawa ko a talle ko a wani abu na daban a gida wanda ko akushi wanda kare tsaye lashe-lashe ne kare da za a wanke su bakwai rula kuna bin tsara ji a dai salatu na farko a sa kasa ko kuma duk wanki a sa ƙasa ko na farko na a sa a kama da magarya a tsaftace shi kar ku yi kuya saboda akwai cuta a hancin shi akwai cuta a cikin hankoran shi akwai poison wanda yake fitarwa a cikin abin nan ina a kafa gurna shi can wajen ƙasar makogoron shi duka dai suna cikin dalilai kuma barawo ne ya yana iya sata dabba da ba ta shi bai don haka ba a cin abincin da yake barawo haka nan an kashiya mai ratsin fari a wuyan ta barauniya ce tana sata dawo don haka ba a ba a cin ka don kada ka zama barawo ba a cin shi ma tera kusu kenan a tabbatance saboda kusu barawo ne ba a cin burku saboda barawo ne yana shiga ya sata daudawa ya ta kayayyaki ta gudun karkashi kai ma ka zama kidina ba sai kuma yin da kai da da wannan nan da aka aka yanka shi ba da sunan Allah ba an yanka shi da sunan Jesus an yanka shi da sunan an yanka shi da sunan malam alhaji kamar yankan girka na yan wanda suke shi ma ba a cikin wannan Eh, kuma ba a yi ta liman ya tsaye ce aiko shi zai yi muku yanka ba a'a mutulakan tun da an yanka niyya sai da abin da a shirka to naman shi ma haram ne ba za a ci shi ba haka nan eh, ranar kirismas kamar dabbobin da za su yanka yau da wanda za su yanka ko bai kiristoci za su kawo wannan nama karfashi saboda an ta'allaka shi da shirka ana kiran shi eh, good friday da kuma easter monday saboda ka ba za a ci duk abin da suka famu ba saboda ya ta'allaku da da buki na shirka ba za a ci ba haka nan ranar 25% disemba 25% ba suna yanka dabbobi suna ba musulmi wani lokaci ma limamai su ne gayyatowa to ko shek abubakar gumi suka gayyato ya yanka ba za ka shiga haram saboda innama na amma da bin niyyati wa innama da ma manawa saboda haka ga an yanka shi ne da manufar shirka don haka wannan yaudara ne a ce bari a gayyato limamin izala ko limamin dare a yanke don musulmi su san musulmi don wanda yanka a ko mutlakan ne eh, abin da dabba abba a ce saboda wannan haramci za a ce da za a ce irin tuesday talata da asahe da wasu ranakun da ba wajen gaba idan kirista ya kawo maka abinci ko da nama ka ci abin bala ba a san dalil wannan tafsiri yana sura ta biyar ta ma'ida kuma kan aya ta biyar saboda ka ji dai abin da aka yanke akwai masu masu yin wani sauka na qur'ani eh, in suka kai abin nan wata suratul yasin akwai mubinun mubinun guda bakwai a cikin suratul yasin to kowane suka kai gare shi za su yanka kada bakwai akwai wanda za su yanka a bakwai ko a bakwai ko saniya bakwai ko su soke rakumi bakwai wannan haram ne ba a ce wannan dabba mutlaka wanda kuma duk dai wata hanya da an ka bi aka yanka dabba da wata manufa wanda za ke ta kai ga shirka ko tsaki to ba za a ci wannan dabba ba na kama me yake ta ci fito mana da abubuwan da yawa a dinnan ban sani ba saboda yau muna da baki kuma ga shi na makara fara karatu za mu yanke 15 minutes mu yi jawabai da su mu dan ba da bayanai to ci gaba da amma kana iya karanto mu تكون قد أديكم Allah ya ce, "Rai, Allah ka kuma babu wani dalili ya sa ya tabbar da dubu goma ka tashi kai ta kuma baki ne ka ce wawa sai ma ka dan yi hakuri mana ka ce bai to a kiyaye ka gane babu dubu goma ka kiyaye kasuwanci bai son haka sai ka dan ja kunne ne ka dai gaya mai ka san da an ɗauke dubu goma Allah ya ji duni ka an to ka dai gani ko ka gani ka gani ko to da Allah ya kiyaye amma ya ji kai to kai ta fara a cikin gari kana ɗauka sai farawo kana tabi haka nan a tafiyar sunna wani lokaci za ka ga wani mutum ya ɗan yi wani makaruhi ko ya aikata wani haram almakon tsakanin ka da shi ka ɗan mai nasiha ka bata nan sai ka zo cikin jama'a ka fashe ka ba da labari ne ko wani ma gari ma aka yi a ce bai da imani ba ma rashin imani ya bayyana ba wasu abubuwa za ku bar su kamar yadda ta gaskiya na wa ta'ala ya ce kama ne tsorra wanda aka filantar da shi a tsoro kamar wanda yake ya samu kai ne cikin wani condition shi ga ɗabi'a sai a gida bai cin moshe amma yanzu ga cikin wani yanayi a cikin teji kamar yadda kidnappers ke ɗaukar mutum su kai shi daji ba wani lokaci ba yanka ba suke ba kashewa ɗin su kai da ɗauko sai muku miya sai ga abinci yanzu ma salon da suke sai sun bula ne mutanen su ba ka ɗan dutse ɗaya na mura saboda su gwada tsananin tsagoron rashin imanin su da Allah. To idan irin haka ta faru sai ka ci wannan abinci da lura ce don kuma shari'a ba ce daga kashe kanka ba idan akwai ikon ko da tsarin awa daya na shida to ka yi a ƙari awa daya da shida ba ka mutu ba ya fi kawai kai abin nan ka mutu a lokaci. Ta haka shari'a ta ce kana iya moshe idan haka ta kama amma gaira ba yin banda wanda yake eh, yana cikin tafiya irin da baki menene baki kalma ce ta luga asalin ma'anar ta fita daga da'irin umarnin shugaban musulmi ya zama na kafan ma eh, shugaban musulunci a can gari kaga wannan shi malamai ke fassara shi da abin da za a yi ganewa Shi ne yan fashi da makami yan fashi suna cikin daji Abin abincin ya kare eh, abin nan ga gada tana zuwa sun ka harbe ta ba a yanka ba kaga su an haranta masu kamar yadda suna malaman ha suna ganin har da kasar ba a yake ma don fashin daji ya yi kasar ba ba a yake ma wanda ya iya da sabon Allah ya yi kasar ba in sallah ta kama lakin wannan hukunci na malikiya gaskiyar magana shi ne, ba a yi ittifaki ba a kan shi a duniya gaba daya idan mutum tafiya ta kama shi ya je kwallo lagos ya je abuja wurin kwallo ko wasan kwallo kaga ba wani abu ne na addini ko kuma ya tafi ne wurin kawo shi da ya da ita lokacin sallah ya yi a matsayin shi na musulmi bai sallah to a malikiya ba a yadda yi kasar ba lakin wannan hukunci ya kamu da turjiya ga sauran mazaƙai da yawa suna ganin cewa wannan bai shiga ba amma dai duk abin da ya shafi halaccin cin moshi ko kuma halaccin shan jini wanda a haram ko kuma halaccin cin wani abu da aka yanka a babin shirka wannan ya haramta ga wanda ya fantare ma tafiyar shugaban musulmi wane ne shugaban musulmi shugaban musulmi shi ne wanda dukkan kasa ta yi ma mubaya cewa shi ke da urumi na hukunci akan abu kaza misali sultan tun Najeriya ta yi matsaya cewa shi kaɗai ke da hurumi ya sanar da ganin watan ɗauka Ramadan a azumin Ramadan kuma shi ke da hurumi sanar da ganin wata don a ajiye a yi sallah karama to duk wani wanda a Najeriya ne ko da jihar Buhari ne shugaban Najeriya bai da wannan izini ko ya ga watan azumi bai da iko ya ce mana ba dauki azumi saboda ba a yi mai mubaya a kan wannan ba almuslimu ala shurutihim haka nan gwamnonin mu haka shugabannin kungiyoyi irin Sheikh Abdullahi Balalau Sheikh Sani Hayya Sheikh Usman Tahir Bauchi dukkan waɗanda ba su da izini sai dai in sun fantare mai doka in mutum ya faɗare ma doka ba abin da za ka yi amma wannan hurumi ne hurum na na sarkin musulmi ba a yi mabayi a ma ƙasa gaba ɗaya gare ka na cewa ka sanar da ɗaukar azumi ko kuma ka sanar da ajiyewa amma ka ga kaman wa'azi ka ga mu ba mu yi ma gwamnati mabayi a ba uwayen mu irin su Sheikh bakar Gumi ba su yi mabayi a ga gwamnati ba akan abin da ya shafi generally addinin. duka sai mu baya a ne kurum akan ɗaukar azumi da ajiyewa kuma littattafai kamar ka samu littafin da na rubuta a fara madan za ka ga akwai dalilai da suke tabbatar da har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakke ne na hukuma wadda aka yi ma mubaya'a da sadar da ɗauka da ajiyewa ya ji halin dai abinda aya take nufi fantare ma shugaban musulmi shi ne ba yi kamar yadda Allah ya ce inna qaruna kana ma za inna qaruna kana min qawmi musa wa rawa alayhi kaga qaruna ai asalin musulmi ne kuma dan uwa ne dan annan Musa ne alaihi salatu wassalam amma sai Allah ya ce fa baga alaihi ma'ana sai ta waye ya fantare mu ya fita daban to to saboda ya fita daban shi ne da irin wannan ne ake bi shari'a ba ta yadda ba idan matsala ta same shi a hanya wanda yana kan hanya ta sako irin wadda take tawaye to shari'a ba ta yi mai ba ta yi mai rangume ta ga kafa shi na sai ce gaba wala adin wane ne adin shi ne abin nan mai tsorori tsorori su ne masu mutumin da yake dan ta'adda ne yana zuwa yana kashe musulmi ko yana yaƙi yana kama makarai yaƙi da musulmi ko yana yaƙi da rusa masallatai ko kuma makarantun musulmi ko yana yayyaka ƙur'ani ya kebe wani gehe don yaƙi da addini ko tufar da gine ne ko ba ba don gini kidnappers sai ɗaya ne daga cikin wani ɓangare na abin nan na kashe na kashe musulmai saboda haka shi ma dan ta'adda shari'a ba ta yadda in yi jinwa a jeji wurin ko kuma a wani gari ko a wani wuri ba a yadda ya ci moshe ba shari'a ba ta eh, ta daga min kama ba akwai wani soja da ya kira ni daga zamfara a yankin anka ya ce da ni ya kwashi sojoji na sun tafi suna fada da ba suna cikin fada da su Allah ya ba su galaba wasu sun gudu wasu kuma sun kashe shi to suna nan suna bincike sai suka kai ga wani ranko babba ya shi sojan kaftin ne ko da ya leƙa sai ya hangi kan mutum yana shiro kai cikin kogon rani sai ya ɗauka ko wani kidnafa ne zai harbe su da bindiga sai ya harbe shi can zuwa an jima sun gama sun biyo ko da ya zo sai in ga shi daure kenan wani musulmi na an ka dauko shi ga shi daure ya hangi sojoji shi na yake turo kai don su ganin su zo su bari shi duk wasu suka haɗa ke dinafa ina kira da yana kuka ya za a yi nake a abin da za a iya gaya ma shugaban sojoji ya gaya ma shugaba buhari a biya eh gwamnati za ta biya diya ba wani abokin da shi soja ne aiko shi aka yi shi kuma zai yi azumi wata biyu amma dai tun da yana cikin lura kisa ne na kuskure shi gwamnati ce za ta biya jiyar wannan alhaji don haka duk waɗanda sojoji sun ka kashe a Najeriya ta kuskure daga bayan sojoji suka gano da kuskure to babu shakka da gwamnati za ta biya diya kamar waɗanda an ka kashe a train na jirgin sama station na train train station na kaduna abuja waɗannan da aka kashe wannan lokaci gwamnan kaduna state ya yi sanarwa cewa an san da za su ko ba haka yake ba to kenan tun da an san da za su zo laifi an na shi ga masu laifi on that investigation to investigation babu ruwan talaka da investigation wannan hakkin gwamnati ne takwas ɗin nan da an haka shi kenan gangancin gwamnati ne to gwamnati za ta biya su jiya ba wai za a kai musu nan buhun shinkafa uku da ɗan kuɗi ga hannu na daina wayo a ba marayu a'a jiya za a biya su kuma da tsarin musulunci ya zo da shi haka nan duk wani wanda ya shiga tsoke ya shiga jirgi yana can kai boko haram ko kidnapper suka harbo shi ya kwato haka iske ya mutu to gwamnati tiya za ta biya ba wai kula da iyali ba tiya shi za a biya wannan shi ne duka suna nan ka'idoji in kuma ba a biya ba sai mun haɗu gobe gaban Allah mu ga wanda za a yi kawai ne shi ne daga sai ce to in dai ba irin wannan bakanci kan jiri lalura fa inna laha gafuru rahim bangiji mai gafara ne mai rahama saboda haka shari'a ta yi uzuri a kai nan ya kamata ku yi mana uzuri ba ta yi ba amma rana ce wadda abin farin ciki abin murna gare mu duk masu midiya kada wanda ya kwafi midiya shi kamar yadda kuka sani tasiri na bana akwai abokina na wanda in ka jibe shi za ka ga abin da mu mata yi kama da guda wannan kira ne sheik Mustapha Bashar yana cikin shugabannin kungiya ya sunna a Nijar amma shi mutum ne wanda yake mutumin kirki kuma bana alaƙa ta da shi ta kai shekara talatin da bakwai saboda haka mun yi hulɗa da shi lokaci mai tsawo tun kungiya ma ba ta rabu ba sai zama da har yanzu alaƙa mu tana nan tare da shi muna ce mai mijin ba saboda uwar gidan shi ya fitire saboda haka yau ga shi ya kama mana ziyara za mu kira shi ga wannan teburi za mu ba shi mintituka ya da wani sako ko da minti biyar kafin mu ci gaba da jawabi kafin jawabi za a ba shi dama har da hadarin da za sai ka zo na da kwata to na ce kana Excellent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta yi fashi da kyawar shi yau ga ni na kama ɗan'uwa na wa kuma mutum shi inda ke kaka mai kuskure ba saboda dogon na yaki. Dogon gwamnati abin da ya danganci afirka ta yamma da baki daya babu inda kawai ba su gaba ko ba su bayyana da suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Sheikh Abubakar Kiro a bijin sa ta Kiro ba su rabewa ina cikin farin ciki da wannan ziyara da muka gami a wannan matsayi wanda yake ciki wanda kuma jama'a alhamdulillah sun karɓi kira kuma sun nuna lalle akwai farin ciki kuma da tana nan kamar yau ba ta canja ba wannan abin ma Allah godiya ne malamin mu tun yana da ainihin ya sauƙaƙe gashi na gehe da gehe ya bar kun sama. Yake hawan tudu da gangare yana farakar da mu musamman ne mai tauhidi. San kuma kaka ake addini. Da kuma duk wani wanda zai yi magana dangance da wannan da'awa shi malam ba sai na bayyana ba kasashen nan namu na Afirka ta yamma baki daya ya daure su alhamdulillah Allah saka mishi da alkhairi kuma shi har yau ana ja kuma babban jin daɗi na da ka zo na same shi a cikin wannan huskoki masu albarka masu walwala wanda suka halarta karatun shi dan da fahimta wanda ni kaina a wannan suka da na zauna ina saurari na samu ababe na darussa da na ɗauki uzuri domin malam zai tsaya kusa aya ya kama ka bayanin ka ya bimbi ya shege dalla dalla ko mun daskare wa kwakwalwarka in yana maka bayani za ka tsinta abin da ka tsinta sai in ba ka da rabo kuma. Wannan ba mamaki. Jihadi ne wanda aka fara ba yau ba har zuwa wannan rana mai kama haka. Malami na ya kawo magana shekara talatin da bakwai, ni a lissafin da dai ta wuce shekara talatin da bakwai. a yawa, saboda yana da sahihin ɗan tsaye wanda nake kiwo lokacin da ba zan faɗawa ba zan faɗawa amma a hakikanin gaskiya magana ce cikin zuciya kuma hankali ya kama tsakanin wallahi sun masallahi akwai amana da girma akwai amana mai girma kuma akwai asirar masu yawa kuma na san da irin yadda malam yake gwagwarmaya na samun haɗin kan wannan al'umma na san da malam yana kwana cikin juyaye yadda al'umma mu ta kasance yanzu a wurwatsi wallahi ma yana cikin bakin cikin wannan na san haka wannan yana daga cikin ababen da suka taɓarɓarar mishi da wani sashe na lahiri yawan tunani a kan gyara al'umma su komo kamar lokacin da malam ya wa bare ne magana in yace duka a ɗauki ta kuma wallahi za a saboda magana gaskiya malam tun tashin farko Allah ya ba shi karbuwa kuma dama wannan alkawari ne na Allah in ka kasance kana da ikhlas cikin ayyukan ka Allah zai ci ma mala'ikan Jibrilu alayhi salam ya sanarwa a sharri samaniya don halittar da ke sama ta kaunaci malama haka kuma ka yi sanarwa a doron kasa duk dalibin da ke doron kasa kuma ya kaunaci malama kirshi Kuma malam Allah ya ba shi wannan rago ya samu alhamdulillah Ku dangance da wannan babban alheri da Allah ya yi kuma yake cikin shi yayin wai ne za a idan Allah jama'an nan mu koma mu dunkule kamar da in siya ne mahaurin jibla. Kuma maganar nan ba a koya a ko'ina yana bayyana ta. Da hankali ya shaida, a kan gaba mala'ikun shaida. Allah ya sani malam yana yi ne dan Allah ba dan wata manufa ba Allah ya saka mishi da alkhairi abinda za mu yi ta mishi bada Allah ya kara ma rayuwa albarka malam yana daga cikin wanda zan ba da lissafi a kan shi da ko kisa ta misa a cikin umayyar saurayi matashi wanda ya rayu a garin makka ya yi kowane saurayi kawa ya yi kowane saurayi abin hawa ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ke nan shekara arba'in bai da ga koyi yana yace yana so yi mutuwa ta shahada wurin daga kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya cika mishi wannan buri na shi rayuwar shi ba ta kare ba sai a fama da aka gogor gaya wurin dutse da mutanen Allah ya kashe su da ransa hauza ta hanzala a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni yayin da aka ɗauki sai na hamza za a tsaye da shi garin Madina yace idan nan zai na da masoya a madina nan ma a wurin uhud yana da masoya domin ga dutsen uhud da ya biyo gaba daya ana cikin wannan ya ba da umarni ya a mashi sutura ana aka dinka sanarwa ana ta waye ruwa da qur'ani waye da qur'ani haka aka jera su da aka zo kan bisa bin umayr sai ga musa bin umayr wanda tarihi ya nuna ya mallaki dukkan kayan kawa a rayuwar shi da maka kamu ya ɗauki wannan alkawalin baya da kyallin da za a rufe shi cikin rayuwar shi in aka kwantar da shi aka rufe kai shi sai kawawa a waje in aka janyo aka ya kama kai a waje annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsaye ya shi ya kalle shi ya ce saurayin da ya yi kowa tsawa a yau mai da kallon da za a rufe shi a lokacin na Allah subhanahu wa ta'ala ya san ma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya Allah ya ce bi da mu'mini ga ومنهم من تواضع له ومنهم من ينقص وما بدلوا تبديلا Allah ya ce minal mu'minina rijalun daga cikin mazaje masu imani akwai maza akwai maza wanda yake kasa duki ko da ba ta kanya ta wani jure ya ta kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya da ku ma ahadun Allah alaihi sun gaskata abin da suka ɗauki alkawari Allah ya cika musu alkawari a kan abin da suka kulla na alkawari. Minhum man da Daga cikinsu akwai wanda ya cimma wannan ajali a kusa wannan alkawari shi ne Musa kuma Umair. saurayi matashi wanda ya amshi musulunci da kai shekara arba'in ba daga cikin wannan mazaje mumine manyan sassa akwai masu dawo suna jiran irin wannan mutuwa malam ya hau ruwa cikin daji malam idan ya zo ba ya bukata a kan zuma ko kwai abin da yake gaban shi da shi yake aiki a sai a yanki kawai a sai dajin Allah sai da ya daure mana duk da kare ka sani ya ko ya ce tara kuma ya ka kasar Benin Togo ko Gibon ko Kina kwato ba ni duk sauran kasashen da ya ce ka dan ɗaukaka wannan kalima sai yanzu gashi na ana gogawa ana ƙara waɗannan mu'mine Allah ya ce wa ma baddalu tabdila da dai imanin su bai canza mai rana to yau na shekara arba'in da wani abu da muke tare da mana abin nan bai canza ba in ka ga wani abu ya ki ma malam ta cikin halin kuskure shi kuma kuskure mun gashi shi kuma an yi kuskuren kuma yakan komo ya gyara kuskuren kuma da yarda ya yi kuskuren yanzu maganganun da nake duka ba a kai sati uku ba ma larabar shi da ƙasar Nijar. In ya yi yawa a cikin sati uku. Muna tare muna cikin tattaunawa kullum jiwa yi malam ya zai al'ummar nan ta dubu da yin abin da ya gajiyar shi ke nan a damuwa rayuwar shi kanta a bar mugun gago a rarrabe kaga wannan yana nuna mana da a wannan da yake yanayi ne tsakanin da awa in kaga kun samu sabani ta wannan sabani kuma mun gaje shi dole a samu sabani amma kuma sabanin zai kai ga gaba bai kai ga iyali suna. ba dan komai ba saboda yana tsiri wurin neman aljanna ba da ɗaya ba malam ya je ya yi jiya ya komo sai ga shi an malam yana cikin kayan agaji wa yana tren muna tare da wani muna zama da aka wani wannan wuri da yanzu shi malam da aka ke a mushi aiki a zuciya bayan tsoron zuciya da tsaya nace annabi yace wala yatamannawna al-mauta imma an yakuna muhsinan fi ibadati وإما أن يكون مسيئا في الكتاب إلى الله kada ku ya fata rayuwar shi ta kare yana waya kasance mutum ne mai ayyuka na gari na kwarai wanda Allah yake so sai ci gaba da karawa yanayin wani saba ma Allah ne shi ko bai koma ga Allah to ba malam yana nihin ba cikin training ki dan wai zuci da sai a shi malam bai ya so ne ya bar sakan guda ne ma ba Allah yake shi ne abin yi kawai sai dai yake zai nema da shi ko Allah ta'ala ya ce wa sariqu ila maghfiratin min rabbikum wa sariqu ila maghfiratin min rabbikum wa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa tari'u ila malikratin min rabbikum ku yi rike geto ku yi tserere cike da kishi na imani neman gafarar ubangijin ku Allah subhanahu wa ta'ala da neman shiga rahama shi ta aljanna wanda yake fadin da tamkar ƙasa zuwa sama ya shirya ta dan wasa lil muttaqina ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sune Allah ce, Allah zina bis-salati na bis sallar. والضراء والجاهلين المنعمات yake ka maka babanci ba yana jira maka hudda ne ka nemo mishi kayan dani bal shi koko ya hudda nashi aka ka ba shi Allah ya ce alladina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i suna cikin walwala da wadata suna saka dukiyarsu malam bai jiran walima gayyata wata za a yi zama tikiti malam ka du'a malam zaran yana jin akwai wa'azi zai cire kullu ya dauki tawakkar shi ya kama hanya a je masallacin da za a yi wa'azi ba zai nemi ba wurin kwanci mai sarki da farko ma zai ci wurin wa'azi ne kawai sai daga can an ga sauran mala a ɗauke shi a kai shi manzanni kun ga ya ɗauki zuciya shi ya sa dan ya je ya isar da sabon Allah haka yayin da lafiya ta rubu ciki ya yi rauni shekaru suka gabata kuna gani na tare da shi ka gan shi ka ya bani shekara da rubu a lokacin nan ma malam bai tsaya ba yana tashi ya isar da wannan sakon duk yana da wannan bai isa ba sai yake kokowa ya ciro wata gaba wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari wani sahabi a makilce shi ya ce ma su sahabban shi waye ke so ya ga ɗan aljanna su suka ce ai duka suna son su ga ɗan aljanna shi kaɗan sai ga wani sahabi ya zo rake da ke da tuwaki rakka sun ma sai zo ya zauna da ya zauna bai ke ba lokacin tashi ya yi annabi ya tashi da makilci shi kowa ya tashi da aka samu wani sahabi ya bi bayan wannan bawa Allah da ya zo na ƙarshe yana bin bayan shi ya ga ina gidan shi yake kuma wani irin abu yake har ya samu matsayin da aka ba su shara cewa na aljanna ne tunda bayan shi ba wani yayin da ya ga gidan wannan sahabi shi mai bin bayan sahabi sai dan da aka sa ka sai da sahabi ya shiga sai zai sallama wannan sahabi ya mutu ya mutu sallama sai ce mishi ni matafiyi ne ina nema inda zan san fage kwana biyu ko uku in ci gaba da tafiya ta sai wannan bawan Allah ya ce mishi mahalar idan jira na kaɗan sai shirikin gida ya shirya mishi ɗan ruwa da dabino abin da ya mallaka ya gyara mishi wurin da zai ba kunci ya gyara mishi wurin ba haya ya zo ya ce mishi bismillah ya shigo ta nuna mishi ruwan da dabino ce ga kan abin da muka mallaka ya nuna mishi yake ga wurin kwanci ya ce ga wurin kewayawa in kai bukata zai shiga zai shiga gidan bai sake fitowa ba ya kwanta ya yi kwana lokacin sallah ya tashi ya zo ma bakon sallama aka ji aka sallah aka komo bayan sallar isha ba ko bai kwanta ba mai gida ya je ya kwanta yana huta ba ko abin da ya sa bai kwanta ba yana rahoto da ko yake yake shin wannan wani aiki yake da aka ba su alƙashin na aljanna ne. Yaga mai gida sai suma ta ya zo ya sallama su yi sallah a masallaci an gwada mu lokaci amma ya koyi wannan gaba yin karama sai mai horin ciki ne ta ba ko ya kare kwana uku da bakunci ya gani shi bai kwana da dare mai gida yana shan kwana ya zo da asuma a cikin masallaci ana komo har yayi abin da ake zai ci barcin sai ce ma mai gida bakunci na ya kare yana so ja ma zan ga ba gaskiya ni ba ba ko ni gaskiya albishir aka ba mu a kan kan son yi rahoto sai na gana shi kokarin tashi dare da yawan ibada sai kana kwana sai sai dai tunkari na sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo ruwan wanda aka ba su bishara ta aljanna da yayi ba kuci kwana uku sai ga ya ci wannan tashi da dare ya ci ibada Allah ko akwai dalilin da yasa ya samu wannan matsayi annabi idan ya kwana hawa bai magana daga zaran kare da ta ce ya dace shi ta ko ya zo daga Allah ta ce idan ta ko zuwa annabi سوى الكاذبين الغيظ والآتين عن الناس والله يحب المسلمين wannan mutum ya siffanta da wannan siffa ce idan kan ka ba da rashin ko kuka samu sabani a tsakanin ba zai yi farki ba sai ya yi tsaya ya kuma ya yi ta ko Allah Allah ya yi wani to yau da awai mu malamu abin da yake kenan in akwai wani wanda suka samu sabani ko wani abu don Allah a ke san da sabani sabani da ma ba za mu kuce ba muna samun sabani sai Allah ya mana kin kai yau malam ya tare da awon shi ne ma yake al'ummar musulmi mu wanke zuciyarmu mu ke ma junanmu mu zama ɗan tsiyaɗe madaurinki madaurinki ɗaya in an mishi yaya in ma ba a mishi ba to alhamdulillahi. malam yau na bisa wannan turba ta wasu Allah Ubangiji ya haɗe mu mu zama tsintsiya ɗaya mu ɗaurin gina kuma Allah ya ba malam sa'a ya dacewa da nasara cikin wannan malam ya na yana yi gina maka Allah ya kara ba barka albarka Allah ya albarka